kuma mun ce sura ce wadda take makiya, suran da aka sauke a maka kuma galibi surorin da aka sauke a maka suna karantar da ima tauhidi ne kai tsaye wannan surar ta bude da wata matsala da aka samu jayayya ko wani abin da aka samu jayayya a zamanin farko na maganan cewa in an mutu za a tashi wato inda kafirai suke cewa idan mitina hukunna turaban zalika raja umbayi suna cewa abin mamaki ya sauka waya ce in an mutu an rujuddige za a dawo wannan abu yana daga cikin matsaloli <clears throat> wanda a zamanin farko ya dami mutanen farko cikin abubuwan da manzo Allah ya faɗa ya tada kura to akwai wannan manzo Allah ce in an mutu za a tashi su ko ba sai dan an mutu a tashi ba an mutu kawai shikenan saboda haka mutum ya fi jiki ya ci duniyan shi kawai don fa in an mutu shi kenan. wannan abu ya dame su Shi ne Allah subhanahu wataala yake kawo dalilai na hankali wanda za su tabbatar maka da in an mutu ana iya tashi ya kawo misali da ruwan sama kuma galibi da madina da Allah ya kawo misalin ruwan sama sai ya ce bayan ƙasa ta mutu ta bushe shuka ya bushe ya zama karmami da an yi ruwa sai ya tsoro sai ka Allah ya ce to haka kuma rayuwa take da mutuwa haka rayuwa take da mutuwa in ka je ka ga tsirrai sun yi kore shata fulawoyi suna kadawa <clears throat> ko amfanin gona yana kadawa sai ka ji ni'ima ka ji daɗi to bayan kwana biyu sai ka zo gona ka ganci ba kami karmamin ma an to wannan shine rayuwa sannan <clears throat> mun jiya mun karanta hoton yanda aka ba manzo Allah hakuri in ma an karyata ka to ba kai ne na farko ba an karyata annabi nuhu an nemi ran shi ashabur rasul su da suka tashi neman ran annabin ma Allah ya ba su iko sun kashe shi rijiyan ma da yi addu'a ake samun ruwan ma suka ce ba ba ma sa su wato duk kayan Allah ma ba sa su suka jefa shi a rijiyan suka binne shi shi annabin da rijiyan suka tashi suka bar garin su ne yake ce ma ashabun rasi? da sai san mudawa duk aka kawo mushi hotunansu sannan Allah ya tambaya ya ce to wai halittan farko bai gaji da mu ba sai na biyu a bil khalqi al awwal Halittan farko ya wahal da mu ne Halittan farko ma na asali ba a sha wahala ba sai maimaitawa yanzu wanda ya fara kirkirar mota misali ba dai kullum sai dai ta mola molin ba kawai ta dabara yana cewa kaza da kaza ga new edition 2025 2024 2025 kaza halittan wato kilan farko ma bai diga ta ce balanta na moren eh, yanzu masu wayan nan yadda suka yi da mutane suna suke ta azabtar da jama'a moren tun da aka riga aka daga ba shi kenan ba sai dai a yi ta mai da shi moren daga wannan sai wannan Allah ya ce ko shin halittan farko ya gagare mu ne to Allah ya ce to lalle ya san mutum kuma ya san irin kai ko da zuke shi ke yi akan abubuwa da yawa to bayan ma Allah ya yi za a tashi sai fara ba mu hoton lahiran ma ga yadda za a yi a ranar lahira bayan ya yi magana in fa an mutu za a tashi kaga wani gaibi na biyu shi sa duk surorin makka haka suke <clears throat> to bayan an mutu za a tashin to ma ga ma irin rayuwar da za a yi ranan da za a mutu ma ga ranan wajat sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid magagin mutuwa mun bambance magagin mutuwa da zararai zararai daban magagin mutuwa daban wani za ka gan shi a jikin shi na kadawa yana zufa zai mutu to amma kuma zara ba shi nuna yana shan wahala wajen zararan ba a zararan za a zare cikin sauki kawai dai ɗabi'u ne yadda Allah ya gara ma ya bambanta kuma zufa zala ya faɗa ƙarara yadda ruwan alola yake wanke zunubi haka zufan mutuwa da ke fitowa daga goshin wanda aka zara ransa yake wanke zunubin shi ga baki daya saboda haka wani ta wannan hanyar za a wanke zunubin nashi zufan ya fito ta sa wani zufan ba zai fito ba kuma za a wanke zunubin domin Allah na abin da ya ga dama ne Allah ka ga dama ka yafe mana saboda haka Allah ya sai kawo hoton za a yi tashi za a mutu kuma za a tashi in an tashi ma ga abin da za a yi mun tsaya ne a inda manzo inda Allah yake bayanin cewa za a hura kaho za a hura kaho <clears throat> dama wani ranar ne ake gaya mutum ya ji tsoron wannan ranar <clears throat> ya ji tsoron wannan ranar ranar za a haɗu da Allah to za a hura kaho wannan ranar ne za a haɗu da Allah ɗin kuma ga yanayin yadda za a zo waje a kullu nafsin ma a hasa yi kuma shahid kowace rai nan بسم الله wato ko wato sai Allah ya kawo ma abin da zai faru ran tashi alkiyama shi yasa shi addinin nan fa sai dai baka imani da gaibi imanin abin baka taba gani ba kuma ba ka da wanda ya gani in ba Allah da manzansa ba wajat kullu nafsin ma hasaiqun kowace rai za a zo tare da ita da mai korata wa shahidi da shaida kuma inda ake yin za a je gidan yari Allah ya kare amin kaga wakilin alkali da fayil su kuma jami'an tsaro sun dauro mutum jami'an tsaro ba abin da ya dame su ko za zo ne su kame kamar itace wakilin alkali shi zai zo da fayil in ya shiga ya bayani da fayil ɗin su ko masu tsaro masu tsaron gidan yari sai su tattara mutum sai su sa a leda su cike da shi shike da sai da ta yi to shi ma ka zo yanayin tashar ma aka za zo wannan sahib ne shi ba abin da dame shi ba zai ce uban ba shahid shi kuma na gane da kundi dama Allah ce wani hannu a ƙarabu ilai min hablil warid wakilanmu mala'ikun da muka sa su tsara aiki sun fi kusa da mutum fiye da jijiyar wuya su suke kai masa jini kwakwalwa saboda haka nan laƙar kun tafi gablatin min hara ka kasance ka rafkana game da wannan kana tunanin wai ba za a yi tashi a kiyaman nan ba kyauta faka shamna an ka gita ka duk wani rufi da yake cikin kwakwalwa da zuciya da ido ranar nan za a yaye shi ko ba su rukar yau mahadi riyar nan ranar ne kamar da wani suke cewa ido ya rena fata ran nan ne za ka gani tangara da kare na'am abin da zai faru <clears throat> wa karinuhu qarinuhu ga statement kenan da za a samu daga wannan wanda ke rike da file wanda ma ce sa'iku ne wa shahid shi shine wannan wanda suke zaune tare inda ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun akwai wasu akwai wasu wabin nan halittun Allah mala'ikun Allah wanda suke zaune suna nane da mutum sun zama karini ƙurana sun manne mutum suna tare da shi to ga statement ɗin da zai bayar wa qala qarinuhu mai karanta fayil a gaban Allah zai karanta yace haza ma ladayya atid wannan shine record ɗina wato in ya gama karanta kenan details comment da zai na karshe na zai in mutum ya gama kawo to zai zai rubuta comment na karshe to comment din na karshe shine wannan haza ma ladayya atid wannan shine abin da ne gako na tsare wato da na tsare wannan shine details na gaba ɗaya abin da na samu yake ne ya gama karatu in ya gama karatu zai ce to wannan abin da na karanta shine abin da ne dakonsa dama an ce ba wata kalma da zai fada illa ladaihi raqibun ati sai ya zama sun kula da wannan abin kuma su lalle suna nan a halarce a daidai wannan lokacin da yake wannan abin. to waɗannan abu baya gama karanta zai ci to waɗannan su ne abin da daidai ina nan a wurin lallai ina nan a wurin aka yi wannan daga yanzu ko karatu ne na gaba da sallare idan mutum sai a ce ka rubuta a tattun kai rantsuwa lallai wannan shi ne ni ne na rubuta shi ko ba ka ake cewa ba lallai wannan ni ne na rubuta shi to shi ma ka zai ce lallai wannan shi ne abin da ina halarce ya yi kaza shi kaga a temptation ni layi daya malaika malaika ba ya gaba ga comment din shi ne kare bakon abu wanda ba cikin aikin ka ba amma tu saura aikin ka ne amma zai ce haza maladayati da wannan shine details na duk abin da abin da nake halarci ina wurin ba wani abu dugu kwaya ɗaya sai ba ce ina wurin abin shi to in ya gama wannan statement din ne fito nan ne ba za ta ɓaci ga wanda ya karyata alkiya da shi wannan da ya shaƙo mutum ya koro shi da wannan da wannan karinuhu wannan mala'ika da ya ce haza mala da ya ake" wannan shine abin da nake halarce aka aikata kuma gashi na rubuta shi to ku tattara shi ku biyu ku jefa shi fi jahannama cikin wutan jahannama Allah ya kare mu ku jefa wa na farko kulla kafarin ani ga jinsu mutanen za su yi fito na fito da waɗannan mala'iku karinuhu idan ya gama ya ce haza maladai ya ci ga waɗanda za su tattara wato ga waɗanda laifukan da za a tattara mutum a jefa shi wuta a cikin na farko ka na ani wanda ya kafirce ma Allah la karim manna'il lil khairi na biyu wanda za ta tara shi waɗannan mutanen su jefa shi marowaci Allah ya raba mu da rowa manna mai hana alheri mu'tadin mai ketare iyaka kuma muri ga kwanto malam yana ga kamar in ya bada Allah ba zai shi ba in an ce mishi a ka sadaka ko ai wani aikin alheri to yana ga kamar Allah ba zai mai da mai bane shi rowa bai da wani alheri bai da wani alheri abinda ka samu ka bada wanda zaka fara ba iyalanka bayan ci da kanka fatuku sai ka zama soko kana da abin da zaka ci da kanka ka zauna da yunwa wani wani tsabon mashirici ne shi karan kanshi bai ci komai ba ya lalace ya bushe ya lalace ya tsallaka in Allah ya mai arzikin iyali su ma su zauna ya basu haka na? da yunwa sai jiya ne John Malami na kudu wata magana Allah ya kyauta wai wani ne aka je cikin azumi ana damban kunu da shi ashe yana da kuɗi dunkule dubu ɗari biyar biyar guda biyu suka faɗi don Allah dubu ɗari biyar biyar guda biyu nawa kenan miliyan ɗaya dubu ɗari biyar biyar guda biyu dunkulen su not su suna yana jiyon su ya je yana damban kunu Allah ta dai bala <laughs> dan Allah wallahi rai na ya baci yanzu wannan aka tsinta dunkulan kuɗi guda biyu miliyan ɗaya amma ana da mun kuɗi da shi wallahi tallahi wani gwaje wadda tun zuci wallahi tallahi ni ran na fara fita kasar nan na je wata kasa na kwashi mamaki ana raba sadaka muna jin yunwa shi mun zuwa baya kaɗa Najeriya matsala ne ina baya <laughs> kai Allah kyauta amma mu wallahi ba mu da shi ne to abin da ya sa muka kasa motsi ga mutane nan kamar nan layin ake raba abin da ake raba abinci ne wallahi ba wanda ya matsa ko alaman attempt na matsa babu wanda kowa na zaune da yake in ya samu kowa ya samu wanda samu wushi ke amma ni muke tare shi wallahi a ya muke tsaye yana gab da ya fara tsallaka wuyan mutane ne fara tsallaka shi sai ya je a su aka yi ta yi Allah ya ce maka muka samu amma dama mu baki ne mun sha wuya muna neman muftari to Allah ya ce maka muka samu shi au to wai abin haka yake wai ta Najeriya to wai ta yaya za a fara a fara ta Najeriya amma a ce kana da dunkulan kuɗi guda biyu kowane dubu ɗari biyar kana da naira miliyan ɗaya mala miliyan fa wani ba a cikin wani hudu ta gudunar miliyan ɗaya ba amma an zo ana damban kunu wai ya shiga rigar rigin kunu kudu ya faɗi kudu ya faɗi sai da ya tsotsa kunu sai ya sha ba ya sha kunun miliyan ɗaya da suka yawa yawa sai hankali sai da su haifi shi sai kuma yi buga wajen liman ni <laughs> ya ce haka a wannan wani kullum magani ne ce kayi bari gaskiya kudi ya ce wallahi kudi ne ya ciki ce yanzu kai saboda mutuwan zuciya saboda mutuwan zuciya ana raba kunu a ce kano don ban kunu ta yi da miliyan ya ce to ai sai da ya ma addu'a ya ce ai dole ai wallahi dole ai ba sai ka roƙa ba a wannan kai dole ma ai maka addu'a Allah ya Allah ya kai Allah ya taimake mu to wani manna'in lil khairi ne in ga maka shi <clears throat> nashi dama ba zai bada ba kuma yana nan yana kallon na wani kuma shi bai ma san ma haka yake ba in ba an taba shi an gaya miki kai kana ba shi ba zai bada nashi ba yana nan yana kallon na wani shi duk abin da yake samu shi fa yi da shi shi kullum yi da shi da shi fa yi da shi shi fa yi da shi ya cuci shi ya cuci iyalan shi na ya taimaka ma wani shine ilil khairi mu'tadin mai ƙetare iyaka kuma wani lokaci rashin kyautata wannan wallahi malam yan uwa sai kuma mun taimaki kanmu wallahi kyautata na da muhimmanci so da yawa wani lokaci wani in yana da shi shi kuma ba kyautatawa ne ba ihsani ba abin tausayi irin wanda ke da karfin samu da ya dauki ma'aikaci yana azabtar da shi malam yana takaman yana biyan shi kai wani ma ya tsufa a gida malam yana azaban wahala in an yi sa'a ne ya yi sa'a na kurkusa ila don samu ni ɗakin janareto a raba biyu a ce ya zauna in yana da mata ya kawo matar shi ya sa ta wannan ɗakin janareto su zauna a wurin haka zai furfura mai gidan ba a da yana ganin ma kamar bai kamata rayu ba ai da shi da buri ko kare mai gadi duk ɗaya ne kamar ba mutum ba ya tsufa haka kuma ma wani saboda rashin rabo ya mutu ƴaƴan shi su gaba da wannan tsoho ku kalli shari'a ta ce idan mutum ya auri ya sai baiwa mace ya kwanta da ita ta haihu ta mai hidima ran da ya faɗi mutu dan shi bai isa ya sa ta bauta ba ta zama umur walada to yanzu ka ga mutum malam ya hidima ya hidima an azabtar da shi ko kamfani ko gida ko wata wurin sana'a ya lalace mai kamfanin nan ya tatse shi ya tatse shi ya tatse shi ya fulfura ma ba wani kyautatawa ba wani ai ba ma ajandan kyautatawa ba ya tunanin kamfanin nan in ya samu wani riba kai wata rana ma ya kalla yadda rayuwar wannan ba wannan ta kare ba magana cikin riban kamfani ba cikin jarin kamfani a ɗibi wani abu ƙila a mai wani abu wanda zai amfana na ƙarshen rayuwa tun da ƙarfin shi ya ƙare idan da yana iya hidiman kaza da kaza ne ake biyan shi wani kuɗin yanzu ma ƙila ba zai iya aikin ba ko kuma in lokal in aiki ne ƙarfin bai wuce buɗe gate ba misali zai iya buɗe gate ɗin amma yanzu ma ba saurin buɗe gate ɗin wani lokacin ma za zo a ta hon malam yana nan ya haka yana bacci sai daga baya ya farka ya taso ƙarfi ya fara tafiya a a yi wani tunanin wani abin kirki malam sai ka ga ya gagara malam wani in Allah ya bashi abin duniya gani yake duk masu shi hidima banza ne banza ne saboda ya wuce su girki ba bai wuce su shara ba bai wuce su gadi ba bai wuce su kaza ba to shi mai irin wannan sana'a yana ganin shi banza ne maganan dama a ce ga wata ya kare ya bashi albashi sannan ga wani abu dunkule ya samu ya bashi wanda zai taimake shi bai taso ba bai taso ba ba maganin ballantana ya haihu to ai yanda ya sha azaba shi ma haka ake so a azabtar da wannan dan ma haka ake so a azabtar da shi sai dai ka ganshi da shi da shi a kofar gate sun yi zuru ya ga wadannan yayan suna ta yawo da malam da wainan kwaya hannun suna ta kai komo malam hankalin su kwance an zo kila da abun hawa ma ba za ba ma daga cikin gida ba daga kofar daki za a dauke su an bude da su shi kuma da shi da shi suna tsoro ya dauka wannan mutum da wannan dan dabbobi ne ba mutane ba su ba ta yi haka yake zai gasa mahaifin ya gasa 'ya'yan ko kuma shi ya gasa mahaifin 'ya'yan shi su kuma su gasa 'ya'yan malam ba wani kyautatawa ba wani ihsani wani fa yana da kuɗin da zai saya shi ya sai dutse ya sai siminti ya sai fili amma kullum sai an rigima da shi akan kuɗin kwadago saboda mugu ne malam ba imani wani ya sai gona ya sai tarakta iri sai ya je kamfani ya sai kamfani ya sai iri standard amma billahi da zila da mai haron gonan da masu shukan gonan sai an yi rigima ko kuma ko zai biya su zai biya su ne a wulakance lokacin da sun riga sun galabaita wajen neman hakkin sun an yi haro an yi shuka an yi komi duk ya fa sai gonan ya sai taraktar amma wai abin da zai ba masu shuka ya gagara kun gama aikin ko ku jira ne sai na dawo sai jibi sai kaza sai kaza mai aikin mai aikin zaka bar wurin ba zaka sa wani wakili ba wani ma kayan da za a sa a cikin gidan shi na oda ne amma wallahi tallahi da za ka tsaya ka bari kurkancen ta ma akwai masu aiki barkatai wanda suka tafi suka bar musu haƙƙi suka bar shi kuma yana wani hushi ya eh, to me to za na ci su jira ne su za ka yi ɗin banza guda nawa kake don a saboda wani abu su jira ka su jira ka su mene kai ka jira su mana ba aiki ka ba su ba lokacin aiki ya kusa karewa ba za ka sa wani wakili ba in na laluran yau da gobe ne kullum kana jira rana ɗaya kana ganin bari ka je ka dawo karfe ya lalace maka ko wani dalili wannan asan uzuri ne su ma za su uzurta ma wani ma za ka ga ana aikin ne malam an kawo mai abinci mai tsada malam yana ci yana musu yanga yana ce an ci ba su da dukan kun yi tsada ne ba ce ka ci da su ba yana ci yana musu yanga yana musu gyatsa yana musu ba'a yana musu eh, izgiri yana musu abin da ya ga dama saboda su kaddara ta sa leburori shi ne suna mushi aiki in aka gama kuma a ta rigima wajen lissafin ku saura ka za ku yi to ku bari sai jibi sai na samu kada Allah ya sa ka samu wallahi malam wasu ɗabi'unsu in Allah ya ba su abun duniya ka ga yadda suke da wanda suke karkashin su wallahi sai ka ga kaman ba musulmi ba kuma wannan mugun ɗabi'a ce wanda ya irin wannan ɗabi'an su ne wanda manzo Allah ce ranar tashin alkiyama ni waɗannan abokan gaba na ne sai ranar da ake nema a samu manzo Allah sallallahu a jingina gare shi a tsallake da kyar a kai kuma wai ranar ne za ka faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka man na'il khair mai hana alheri ya hana naki kuma na mutane ma yana so a to tunda kana da kuɗin ka ba za ka biya kudin aiki ba ka sai yashi ka sai siminti ka sai dutse ka sai me to ka gina da kanka kai filista da kanka kai fenti da kanka kai wayarin da kanka kai zama filamba kai aikin ruwa da kanka kai kaza da kaza da kaza duk kai da kanka wani ba za ka kai na rawan jiki hankalin shi a tashe saboda ya samu matsalan da ya biya kuɗin da aka yi aiki ba za ka ganshi ba ba ba shi ba zai zo ne ma ina huci ko kuma an tashi aiki an wanke jiki wai shi yayi baki ina ruwansu da bakin ka ina ruwansu da baki kai baki to su shi ba kon yanzu bai san darajan bai san hadarin ma mutum ya gama aiki ba ya shi ba shi to kai da wasu mutane kake harka su waye bakin ka kai jahilai ne ba su sami suke in ba su sani ba kai shata mai nema wanda zai baka wallahi shi ne Allah wannan kun ba mun da tsina ba kada ka ce ai nan ne connection din yake wallahi rakin daga wurin Allah ne ba wani wayo kai ba wani wayo ka fi kowa ko wani ilimi ko wani tsari ba ko connection yasa ka samu abin da ka samu gaya mai leburori da sunan sun dawo sun sun kammala aiki zan sallame su dama ku riga kun lissafi nawa ne aiki balan sun ku kaza nawa ne gashi kirga ya cika yi eh to Allah ya ba mu sa'a ku mana addu'a Allah sa aiki ne zan? shi da zai ga mutum in gona ce ko wani sana'a yake yi ko kamfani ne ko shago ne ko gida ne a kare a gurin ya wulakanta malam saboda haƙƙin leburori hakkin leburori manna ilil khairi to wannan ne za a gama mashi aiki ya ce na ji daɗi ga dubu hamsin ko dubu ɗari kyauta na gode wanda da ƙyar yake biya da ƙyar yake biya amma duk ya fi kayayyaki ai malam Allah da ya kyauta ko saboda ana ga wani ko in mace ce dan lebur ai wanke wanke take yin ga ga a wulakance malam bata tana cikin wanke wani a'a bari wanke mun wannan a'a bar wannan jirgin shara da wani ta a ashe wuri kaza ma ya lalace hauka za ta yi bata gama wannan aikin ba an ce ta yi wancan bata gama wannan aikin ba wani abu ya faru wani yaro ya yi wani abu an ce ta bashi ta koma can ai yanzu wannan ne ake da bukata yanzu haka za ki ganta malam ce ta kai komo malam ta ji ciki. ƙila gidan ma ga ƴaƴanan sun taso sun kai shekara bakwai takwas wasu ma sun kai goma su ba za su yi aikin komi ba ba za su shigo su taya su ba mun yi karatu a nan adabul mufrad inda manzo sallama yake cewa kai daga cikin mutanen kwaye kake ya ce a ya ce da da ɗan can ne kai in ka sa ɗan ƙwadugo aiki tana da ranar lokaci za su shiga ciki kai ya ce haka muke yi a ɗaya daga cikin sabon manzala sun sallam ya ce haka muke gaban manzala haka manzala ma ga yana yi in ya sa aiki yana da ranar lokaci ba za ka mamanta shi ma'aikata ma'aikatan sai zai shige cikin ku a nan da yana taɓa ganin wani mutum guda da ya gina wani makeken masallaci masallacin juma'a ne ya sake gina wasu ya ɗauki masu shara aka yi tebur ɗin sharan to wallahi lokaci yana da rarar lokaci in yi kawo kayan masu aiki duk kayan fitar kayan aiki na leburancin masallacin ya ɗinka irin shi ya ɗinka irin shi zai zo da mercedes na shi ya faki a wani gari ne ba nan a cikin garuruwa na muka ɗan yawon karatu wallahi zai zo ya faki in yi shige cikin leburai, ba za ka gane shi ne ba in ka ba kana raba sadaka eh, ga ashirin ashirin shi ma zai amsa yana kallon ka ba zai dan kada ka mamanta shi da su in an gama ya samu na kusa shi ce ko shi ya gina masallacin ba shi ya gina masallacin kuma ba shi ne masallacin farko ba ya gina masallaci ne babba masallacin ya kaɗan yawa garin aka ƙara yawa aka ce to unguwa kaza kuma yana shirin ya koma unguwan shi ma sai aka ce ana so a gina wani masallaci ga an sai fili an fara da ya jingi kayan aiki shi sai da ya gama shi to kuma kawai aka zauna ya mika mu kullum masallaci ya shi shi ba ruwan shi aka ce za a dinka kayan masu masu aiki shara da da wankin bayi da sauran su ce to ai fa wajibi dole sai an dinka hadda shi ana haba alaji na a ai fa dole ne su ko masu sauran gudanarwa wanda suke su yan kwamitin masallaci su mai kowane zai ya zo yana hura hanci rekod nawa ake da su amma shi za ka gan shi kawai shige cikin mutane na aiki to ana samun irin wannan jefi jefi to irin irin wannan ne zai wulakanta ma'aikata kake gani dama ba ya da ɗabi'an haka kyauta ma wurin wannan bawan Allah ko yana dare ko mutu uku ba na wasa bane in ko kana karkashin shi ne ihsanin da yake ma ba na wasa bane ba maganan wani albashi bane wani sai ba biya albashi bane ko wa biya ko ba in biya to nawa albashi lebura nawa yake Allah ya ce mu ke mu. mannayi lil khairi mai rowa malam bai bada ba kuma yana kallon naka yana kokarin ya tsoke ka mutadin kenan mai ketare iyaka muri ko kwanto kaman kaman ba zai hada da Allah ba allazi ja'ala ma Allah ilahan akhara wanda ya hada Allah da wani shi ma fa alqiyahu shi ma ku jefa shi shi ma ku jefa shi fil azabi shadid to kaga waɗannan shi jawabin da mai kawo takarda zai yi kenan al-sa'iqun wa shahid kuma ga jinsin wanda yake idan mutum ya fada cikin wannan to za a jefa mutum Allah ya kare mu qala qarina qala qala qarinuhu sai makocinsa abokin zamansa ya ce to kaga larabci kenan shine amfanin ilimin balaga shin ya ce wa qala qarinuhu nan ma ya ce qala can gashi qala qarinuhu nan qala qarinuhu jinasu tam kenan ilimin balaga ilimin ma'ani jinasu tam kalmomi ne za su zo irin da daya ba su da abin da ya bambanta su amma kuma kwata-kwata ma'anansu ba ɗaya ba ne ba ma ma'anansu ba ɗaya ba ma su da alaka domin wancan karinuhu mala'ika ne wannan kuma karinuhu shaidan kaga shaidan da mala'ika suna da wani alaka ne to shi mutum duk wani dan adam da ka ganshi yana da makota guda biyu ɗaya mala'ika ne ɗaya kuma shaidan ne wannan duk hadisi sun tabbata akan wannan da an haifi jariri aljanu ne shaidanu ne barkatai suna jiran ya faɗo duniya suna jiran ya faru duniya yana faɗowa duniya za su tsalle suke cikin jininsa suna tare da shi to shi ma ƙari ne shi ya sanya sai ka ga wani lokaci ka ganka yadda ka san abu kanin mala'ika jibrilu kai ne masallaci kai ne hidima ga wani lokaci zai ganka wannan karamin mahaukaci shedani wato duk ka birkice ga maka to ɗaya ne aka yi sa'a a daidai wannan gaban yarin jaye ka haka nan kake da waɗannan kuma ga su duk suna cikin jinin jikinka kuma duk baka ganin su kuma haka za ka rayu tun ran da ka zo duniya haka kake kuma sai ranar da za ka bar duniya za su rabu da kai amma za ku sake haɗuwa a yana za ku haɗu shi ne Allah ya kawo za ku haɗu a filin tashi alkiyama za ku haɗu a filin tashi alkiyama duka wannan wanda suka zauna tare da kai za su halarci inda za a yi maka awo jinsin farko su ne waɗancan mala'ikun guda biyu na dama da hagunka raqibun atid wanda suka tsaya suka kalli jawabanka suka rubuta shi ma aljanin da yake tare da kai a ranan zaka ganshi zaka sake ganin shi dama mun ce zaka ga mala'ikan da ke tare da kai da aljanin da ke tare da kai ranar da za a cire maka rai da ka gan su dama maganar zaman duniya ka gaba ba za ka ƙara zama a duniya ba ko kai waye ka sallama duniya ke za ka ga ga a shedan nan gefe guda mashiririci wanda ya ta wahal da kai ga kuma mala'ikan da ya zauna tare da kai shi ma ga shi gefe guda sannan ga rinduna mala'ikun cire rai sun zo duk waɗannan za ka su, to za su sake maimaituwa su waɗancan guda biyun ma sun za su zo da kai kamar yadda zahirin ƙur'ani ya zo ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid su za su zo wannan ya koro wannan ya riko ka kamar yadda ake ake jawo abin nan abin nan dabbobin yankawa sa'id an koro ka ya ta soka a gaba wannan kuma ga rekod ɗin shi sannan ga shedan ɗin da ya wahal da kai shi ma zai zo wajen awon to da tare kuka rayu to ga shaidan waɗancan mala'iku sun kare, ga kuma shaidan shedan shi kuma ba jawabin shi kuma shedan a wannan lokacin da ake maka awa wannan ka duk imani da gaibi ne su wannan bayanin ana mana ne a cikin alkurani kuma ana ƙara haskaka mu da muka yi imani ne wanda ba su yi imani ba suna shakka akan an mutu za a tashi to shine nan Allah ba maganan ma za a tashi ba in an tashin gama abin da za a yi shi sa Qur'ani Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi sanan wa yuqimuna salata in bai baka imani da gaibi ba to ba fa maganar musulunci musulunci gaibi ne abubuwan duk a kansu ba ba a taba ganin su ba kuma haka suke kuma zaman lafiyanka ka yadda da za a yi haka rashin zaman lafiya shine ka kuskure kai shakka akan waɗannan abubuwa saboda haka kala qarinuhu rabbana ma tughaytuhu sai shi ya yace to a kalle shi a kotu kai ko me zaka ce ya a awa ba ni na halakar da shi ba ni ban halakar da shi ba walakin kana fi dalalin bayyin shi ma kan kanshi ne shi ma da kake ganin shi wannan da kake ganin shi kan kanshi ne shine ya fata da kanshi saboda haka baka da yadda zaka yi ka rabu da shaitan lafiya sai ka aiki da qur'ani wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin duk wanda ya kangare ya kaurace ma zikiri wa man ya'shu an zikrir rahmani duk wanda ya kaurace ma zikiri kaga yawan la ilaha illallah kaga yawan subhanallahi kaga yawan astaghfirullah kaga yawan salatu mazalla jigo kaga yawan karatun alqur'ani kaga duk wanda ya kaurace ma karatun alqur'ani kullun kake nan ka na kai ta kallon wayan wayan banza da wubi wai kana so ka zama labaru kai current ba ka yawan la ilaha ba ka yawan subhanallahi yanda manzo Allah yake ba ka yawan la hawla wala quwwata illa billah kana tafi kawai ka rika yi la haula wala quwwata illa billah astaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanallah ya salatin manzo kawai ka rika yin abinka kana tafi kana abinka wallahi shine zaman lafiya in Allah ya hore maka alqur'ani alam tara kaifa zuwa naka ka iya eh, surori guda goma ka karanta da kai ka zuwa nasu ka da ka maimaita kana tafi ka sake karanta ka da ka maimaita kaga in kai rayuwa ba da zikiri ba to Allah ya ce yi lahu shaytan za mu sa shaytan shaytanin jikinka nan ya maka da baibayi ya kasance qarin to kuma shine za a zo nan shine a cikin alqur'ani inda Allah ya ce inna Allahu wa'adakum wa'dal haqqi wa'adakum shaytan shaytan ko ina ne ko na ga tsari nan ya kawo ta yi ya wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'atukum fa khalaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraftumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim sai Allah ya ce qala la tahtasimu ladayya ka kalla yanzu shi comment din wancan mala'ikan kawai dai karanta sai ce haza ma ladayya ati amma shi shaidan da aka zo kai shi fara surutu makaryaci mala wa qala shaytanu lamma qudi al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al ajr wa atikum ba'dahu ya kama jawabin banza Allah ce kai la taqtasimu ladayya shine anan haka ne ko la taqtasimu ladayya kai nan ba hayaniya ake so ba malaika kawai yace haza ma ladayya ati gaskiya kenan ma gaskiya ba wani yawa take so ba wani abin nan surutun banza da ubi bane haza ma ladayya ciki ya gama amma din da ya su surutu sai kace ya hade rediyo sai da Allah ya daka mai tsaya ce qala la tahtasim kada ku yi man gaddama wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ai tintin na zo da dan sako ya gaya muku irin wannan ranar in ta ki akwai azaba ai na riga na yi bayani akwai wa'id qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na aika da dan sako ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza magana a gabana wa ma ana bi zallamin lil abidi ko ma na zaluntan bayi ba wanda zan zalunta an gano wannan ko saboda haka nan sai mu tashi yau mu na kullu jahannama ba zai tauraro bane amma dai ko aya biya ka samu Allah ya sa mai albarka ma yubatul qawl ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid Allah sai comment na karke. ba a canza magana a gabana ba a canza magana a gabana kuma sannan ba zan zanci kowa ba kowa zan bashi abin da abin da abin nan ya dace da shi to kaga wannan ana ƙara nuna mana hoton gaibi ne su waɗancan suna maganan a tashi zalika raja'un bayyidi wannan magana ne mai nisa ƙarya ce kawai an kawo musu hujjoji na hankali ga yanda ake ruwa ga yanda ƙasa take bushewa ga yanda take rayuwa ga yanda mutuwa yake ga yanda rayuwa yake ga misalai iri daban-daban Allah shi halicci kama shi kai dan adam din ma Allah shi halicce shi duk an gama wannan to mu da muka yi imani da lahirar sai ana gaya mana ma ga abin da zai kawo ran tashin kiyama Allah ka taimake mu sai mu tashi yau na kulli jahannam halif talati ko ta kulli hal min mazid an ce wani ban Allah ya ya sai ya kawo abin microphone sabo a kwalifi Allah ya bashi gidan aljanna sabo an ce wani ya sai tabarmi ya kawo masallaci mutum biyu ne masu makirfon ko amma ladan ya koye a sto sai in za a zo abin da ake ba ganin makirfon kana adanawa ne ko Allah ya sa albarka ah, tabarmi tabarwa mutum ɗaya ne wani ya kawo tabarma masallaci Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara mu dukiya albarka na'am eh haka ne ah ya zo a sakataren mai wannan unguwa namu unguwan katikan gabas ya yi shi tara su jiya mun yi sallan janaza nan karfe goma Allah ya jaddada rahama a kabarinta da sauran mu musamman baki daya da manyan malumin mu ko malumin da ya rasu shi ma muna mai addu'a Allah ya jaddada rahama a kabarinta da sauran mu matan mu da iyayen mu da suka rasu Allah ya yafe musu shi kuma Allah ya bashi hakuri Allah ya ba mu hakuri baki daya bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya Allah kai ke da iko akan kowa da komai ga mu gare ka a masallaci a cikin wata na ramadana muna da bukatu iri daban-daban duk mai wata bukata Allah ka biya masa ya Allah duk mai wata bukata wadda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa wanda ke cikin kuncin rayuwa da fatara da talauci ya Allah ka fidda shi ya Allah ka fidda mu baki daya wanda ke cikin yalwa da wadata da samu ya Allah ka ƙara bude mishi kofin alheri Allah ka bude mana baki daya yan mu yan kasuwa yan kasuwa ya Allah ka taimake su akan kasuwancin su sauran masu sana'o'i Allah ka taimake su akan sana'o'in ma'aikata Allah ka taimake su al'amuran aikin masu ritaya tsofin ma'aikata 'yan fansho Allah ka sa kulawansu a hannunka ka taimake su ka taimake mu baki ɗaya ya Allah mu gare ka muke tawassuli muke kai kuka tsanance-tsanance da damoyi na zamani ya ka kauda mana wanda ya asasa wannan masallaci ya gina wannan masallaci Allah ya saka mishi alheri Allah ya ƙara mu zuriyar shi albarka babban limamin wannan masallaci Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mu zuriyar sa albarka sauran masu ba da gudunmuwa don ci gaban wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara mu rayuwar albarka ya Allah ka kara mu rayuwar mu albarka ya Allah ka ba mu lafiya ka bar mu lafiya ka samu gama da duniya lafiya ka sanya mana albarka shugabanninmu mu Allah ka taimake su akan daidai Allah ka saka mu iyayen da alheri Allah ka saka mu malaman mu da alheri sauki da aka fara samu a rayuwa ya Allah ka ƙara sauƙaƙa mana ya Allah ka ba mu kuɗin da za mu sai kayan da ya sauƙin ya Allah ka yalwata mana ya Allah ka haskaka mana ya Allah bubi daga wurinka yake ya Allah ka ƙara buɗa mana duk abin da ake shirye-shirye don ɗaukaka addini Allah ka taimake mu wanda suke shirye-shirye don yakan addini ya Allah ka sun su ya Allah kamar da musu makircin su a kawunan su miyagu masu satan jama'a su hana noma su kashe mutane ya Allah ka sauƙaƙe mana wuraren da aka samu sauƙin ya Allah ka tabbatar da sauƙin kuma ka ci gaba da sauƙaƙe mana ya Allah Allahumma marasa lafiyar mu da gida da asibiti da ma da mu da muke tafi lafiya lafiya Allah ka kara mana lafiya Allahumma ja'alna min a'zami ibadika indaka hazzan wa nasiba fi kulli khairin takesimu fi hadha al-yawm amin bima ba'dahu min nurin tahdibi amin aw rahmatin tanshurha amin aw rizqin tawsutuhu amin aw dhurrin takshifuhu amin aw dhanbin taghfiruhu amin aw shiddatin tadfa'uha amin aw fitnatin tasrifuha amin aw mu'afatun tamunnu biha bi rahmatika innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله